السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين <clears throat> سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته ورحمة الله وبركاته يوم قوة شعبان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma ashirin da tara ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah ta'ala a cikin kaddara wasu ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na hadisi a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malami al'allamatul juma'ili alaihi rahmatullahi ta'ala idan ba a manta ba muna cikin kitabul buyu'i a cikin kitabul buyu' muna babu الشروط في البيع babin da yake bayani akan sharɗa a cikin ciniki babu laifi a ƙulla ciniki amma da sharaɗi sharaɗin nan ya kasance bai saɓa ma littafin Allah ba bai saba ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba bai saba ma wata gamammiyar ƙa'ida ta shari'ar musulunci ba idan sharaɗi ya cika waɗannan ƙa'idojin. to babu laifi a kulla ciniki da shi mun karanta hadisin na na'isha radiyallahu ta'ala anha hadisin da barira ta zo wajenta da neman cewa mutanenta sun sa mata kuɗi sun yi mata ba a matsayinta na baiwa cewa za ta biya su uƙiya tara kowace shekara ɗaya za ta ba da uƙiyya ɗaya ta nemi taimakon na na isha radiyallahu ta'ala anha na na isha ta ce babu laifi ki je ki faɗa musu in sun yadda zan biya kuɗin ga baki ɗaya amma ni za a ce na ƴan taki ba su ba da ta je ta faɗa musu suka ce ba su yadda ba na na isha ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su ya ce ba ta kuɗin ta sami ƴanci. ki ce kin yadda da sharaɗin daga bayan manzo Allah sai sama ya zo ya kudu ba ya jawabi ya ce ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillahi kullu فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق sau da ka duk sharaɗin da za a kulla sharadin sharaɗinsa ko ƙa'idan wannan sharadin ita ce sharaɗin kai ya saba ma littafin Allah kai ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya zama akwai cutar da ɗaya daga cikin masu mu'amala mai siya ko mai saidawa idan sharaɗi ya cika waɗannan ƙa'idojin to babu laifi a ƙulla shi a sa shi a cikin ciniki a sa shi a cikin mu'amala za mu tashi hadisi na gaba عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسجبه فلهقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر لم يسر مثله ثم قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقلني ثمنه ثم رجعت فأرسل إلى في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك wannan hadisin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhuma sirar ta gabata a wurare da yawa yana ɗaya daga cin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu yiwar riwaya ya ce annahu kana yasiru ana jamalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wani yaƙi. a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabbansa da yawa a cikin sahabban nan akwai Jabir ibn Abdullah Jabir yana tafiya akan raƙuminsa fa'aya sai wannan raƙumin ya gaza raƙumin ya gaza baya tafiya raƙumin ya kasa فأراد أن يسجبه sai sayyidina jabir radiyallahu ta'ala anhu ya niyyar ya kyala wannan raƙumin kawai ya bi daji ya saki raƙumin raƙumin ya kama hanyar sa tinkis tinkis ya bi hanyar daji ya je ya ci gaba da rayuwarsa domin ya tsufa ba za a ci gaba da cin gajiyarsa ba raƙumin da za a tafi da shi jihadi raƙumi ne da ake bukata ya zama lafiyayye wannan ko ya gaza ya kasa ya durƙushi ba zai iya tafiya ba saboda a cikin zuciyar sayyidina jabir radiyallahu ta'ala anhu sai ya yanke hukunci kawai cewa bari ya saki raƙumin nan raƙumin nan kawai ya ya tafiya shi shi kuma ya haƙura da shi yana cikin wannan tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam al'adarsa ita ce yakan tsaya a baya sahabbansa kuma su zama a gaba da wasu daga cikin sahabban sai ya tsaya tare da su a baya yana kula da suwaye masu rauni a gaba suna faɗi suna cewa abda'ifu amirul raqbi idan za a yi tafiya to mai rauni shi ake ba shine jagoran tafiya akwai hikima a cikin wannan magana mai rauni shine jagoran tafiya kun ga duk inda ya gaji dole a tsaya duk inda yake bukatar a ci zango a huta dole a tsaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a baya da shi da wasu sahabbansa to sayyidina Jabiru suna can gaba yake ta wannan sake-saken a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda raƙumin jabiru baya tafiya ya gaza sai annabi sama ya zo ya riske shi da annabi sallama ya ga haka fa da fada'ani sai annabi ya masa addu'a wa darabahu ya bige shi haka annabi sama ya ma wannan raƙumin addu'a a cikin mu'jiza da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai wannan raƙumin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya duce shi Ya yi addu'a fasara sayran lam yatir mithla sai kawai wannan raƙumin ya canza wata irin tafiya tafiyar da bai taɓa yin irin ta ba nan take annabi sama ya masa addu'a dama daga cikin mu'jizozin da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama in yi addu'a Allah na ansa amma akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa Allah madaukakin sarki ya ce a'a ba za a baka wannan ba abinda annabi sallallahu alaihi ya roka ya ce Allah madaukaki ke ce masa a'a ba za a baka ba Shi ne kada Allah ta'ala ya sa fitina a tsakanin al'ummarsa al'ummarsa sashi ya kashe sashi Allah ya ce a'a wannan kaddaran mu ce mun riga mun kaddara haka sai haka ta faru so daga wannan addu'a ce manzon Allah sama ya Allah ya ce a'a ba za a ba shi ba ya roki Allah cewa Allah madaukakin sarki ya sanya kada kafare su rika cin nasara a ce gabaki ɗaya duniya musulmai wahala suke sha Allah ya amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a sannan annabi sama ya roki Allah madaukakin sarki Allah yuhlika ummatahu bi sanatin bi'amin kada Allah ta'ala ya halakar da al'ummarsa da faili fari na gabaki daya a ce duk kasashen musulmai sun shiga cikin fari a'a wata kasa daga cikin kasashen musulmai ko wani bangare daga cikin bangarorin kasashen musulmai za su iya shiga fari amma a ce kasashen musulmai gabaki daya suna cikin fari yunwa ta kama su Allah ya karbi addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sama yi addu'a ta gaba cewa Allah Maɗaukakin sarki kada ya sanya fitina a tsakanin al'ummarsa sashi ya rika sashi ya rika kashe sashi man Allah madaukakin ya ce a'a ba za a karɓa maka wannan ba mun riga mun kaddara haka sai ya faru to shine da abin da kake gani yau yana faruwa Allah ka tsare to manzo Allah sallallahu alaihi da yayi masa wannan addu'ar fasara sayran lam yasir mithlahu sai wannan raqumin na Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ya rika wata irin tafiya ta daban bai taba yin irin ta ba ko lokacin da yake matashin raƙumi bai yin wannan tafiyar balle yanzu da ya tsufa ya gaza annabi sama ya masa addu'a sai gashi ya dawo ya fi zamansa a matsayinsa na matashi ثم قال daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi sai ya ce masa bi'ni bi uqiyya siyar mini shi da uqiyya daya uqiyya daya mun ce dirhami 40 siyar min shi da uqiyya daya dirhami 40 qultu la jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce a'a <laughs> annabi sai ce bi bi'nihi bi uqiyya ce la ki siyar min shi da uqiyya da yace a'a ba zan siyar ba malamai suka ce sayyidina jabir ibn abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma ya fahimci cewa umarnin da annabi sama ya bashi ba umarni bane lil wujub ba umarni bane na wajibci sannan ba wani abu bane da ya shafi ibada ba umarni bane da ya shafi ibada umarni ne na mu'amala mu'amala kuma ba a yin ta a dole ba a yin ta a dole da ka yace ma manzala sa sama yace masa bi'ni yace la yace ba zan siyar ba قال ثم قال سمن سمع بعنيه جابر كثير من دراقم من الناك منا فبعته بأوقية سينا سيرم من ظل سمد أوقية دا jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma ya siya wa manzon sama raƙuminsa da uqiya daya kike amma me wastasnaitu humlanahu ko humlanahu amma sai na ce banda kayan banda kayan sama raƙumi kawai na siyar maka ya ma'aikin Allah na siyar maka da raƙumi ne kawai amma banda kayan sama kaga eh, himlan zai iya ɗauka ƙila akwai wani abu a sama nashi na ƙashin kansa zai iya ɗauka kuma kayan da ake shimfiɗa ma raƙumi domin mahayin raƙumin ya ji daɗin zama igiyar raƙumin duk tana ciki ya ce ban da su ila ahali sannan sharaɗi na biyu in kai gida a tafi yaƙi a dawo bayan an tafi yaƙi an dawo in sauta kayan da suke kan raƙumin sannan kuma sai na dawo gida kun ga shine ash-shartu fil babu shuruti fil bay' ya sama manzalla ta sama sharadi ya siyar masa da raƙuminsa akan uqiya daya dirhami 40 amma sai ya ce banda kayan cinikin da muka yi mun yi na zallar raƙumi ne raƙumi shi kadai ka siya ya ma'aikin Allah amma banda kayan sannan kuma sharaɗi na biyu shine a banni in je in kai gida domin zai iya cire kayan ai ya ɗauka ya rike ko ko kuma ya sa su a wani raƙumin sai ce a ba shi dama ya hau raƙumin sannan da kayan da suke kai ya je ya aje kayansa daga nan sai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raƙuminsa kun ga an sa sharadi wannan sharadi ne da babu mukhalafa a ciki ba saban Allah a ciki domin babu cutar da mai siya babu cutar da wa mai saidawa ma balagtu lokacin da na kai gida ataituhu bil jamali sai na zo masa da wannan raƙumin fana ƙadani sama na hu sai zai sama ya kirgo min kuɗi na cif cif a arba'in ya bani kun ga sharaɗi a kasuwanci so da ka ya halatta a ciniki ka sa sharaɗi sharaɗin da ba zai cutar da kai ba kuma ba zai cutar da mai saidawa ba sannan kuma sharaɗin da bai saba ma littafin Allah ba bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan bai saba ma wata gamammiyar ka'ida daga cikin ka'idojin shari'ar musulunci ba idan sharaɗi ya cika waɗannan ka'idojin to babu laifi shari'ar musulunci tana tabbatar da shi to daga wannan sharaɗin na manzon na sayyidina Jabiru da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi babu saba ma Allah a cikin sa bai saba ma littafin Allah bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ba manzon Allah sama ya tabbatar da wannan sharaɗin saɓanin sharaɗin wa masu gidan barira waɗanda suka sa sharaɗin da ya saba ma littafin Allah da sunnar manzon Allah sallama manzon sama ya bata wannan sharaɗin amma wannan sharaɗin na Jabiru radiyallahu anhu bai saba ba sai manzon sama ya tabbatar da shi sun maraja'atu sai na dawo na dawo gida fa arsala fi isri sai annabi sama ya ce abina a baya a kira ni. in an ce arsala fi isrihi ya aika ya ce a zo da shi kenan sai annabi sama ya aika ya ce a kira ni aka bi baya na aka kira ni fa qala sai ya ce a turani ma kastuka shin baka ganin na tauye maka hakkinka li akhudha jamalaka dan in karbi raƙuminka an kirga kuɗi raƙuminka da bayi da bayi da lafiya ya ai dalilin da yasa kai ni ka rabu da shi menene da ya da lafiya ko ya gaza to yanzu kuma an masa addu'a yayi karfi ya dawo ya zama ingarma an akwai ingarma a cikin rakumi ya zama lafiyayyen rakumi ya zama bajimin rakumi to ba ka ganin na tauye maka haƙƙinka al-maqsu shine an-naqsu shine al tauyewa makasahu haqqahu ya tauye masa haƙƙinsa al da al-bakhsu ma'anarsu daya al tauyewa wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum sannan al-maqsu shi ma haka tauyewa to daga shin baka ganin na tauye maka hakkinka li akhudha jamalaka in karban maka raƙumi to yanzu wannan raƙumin kuma zaka rika hawa khudh jamalaka wa darahimaka fa huwa laka manzo su ne ce ga kudinka kuma daura ka an baka kyauta manzo Allah sai ya bashi kyautar raƙumin bayan ya siya ya da masa da kuɗin sa ya ce hujja malaka wa ka fa huwa laka ka ɗau raƙuminka da kuɗinka duka ga baki dai naka ne an baka kun ga sharaɗi a kasuwanci malamai sun fitar da fikihu da yawa a cikin wannan hadisi daga cikin fikihun da malamai suka fitar akwai cewa manzo Allah ta san mu'jizozinsa suna da yawa daga cikin mu'jizozinsa akwai karban addu'a annabi sallama idan yayi addu'a to yankan wuka ne addu'arsa da yayi Allah ta'ala zai ansa shi yasa daga cikin fassarorin da malaman tafsiri suka yi ma la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da wasu malaman tafsiri suka ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kar ku sanya addu'ar da annabi yake yi a tsakaninku ka du'a'i ba'dikum ba'da kamar irin addu'ar da sashin ku ke masaki addu'a annabi sallama addu'a ce ke addu'a ce ta musamman wasu kuma malaman tafsirin suka ce a'a la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku sanya yadda za ku kiran annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku kamar yadda kuke kiran sashin ku ba za ku ce masa Muhammad ya Muhammad ba za ku ce ba kamar yadda kuke cewa ya Ababakar ya Umar ya Usman ya Ali to kar ku ce ya Muhammad ku girmama shi ce ya Rasulullahi ko ya Al-Lahi, ko ya abal qasimi haka za ku kira shi domin alkunya a wajen balarabe girmamawa ce ukannihi li ukribuhu wala unaqibuhu fa inna sharra saw'ati laqab haka wani mai hikima yake cewa wai ukannihi li ukrimahu ina sa masa alkunya in ce masa baban wane li ukrimahu dan in girmama shi wala unaqibuhu amma bana kiransa da laqabi fainna inna sharra sau'ati domin mafi munin abin da ba a so laƙabi amma laƙabin ya zama mara kyau to wannan fiƙihun wannan hadisin ɗaya daga ciki ke daga ciki malamai suka ce ana buƙatar 'yan uwa su riƙa ma juna addu'a babu laifi daga cin abin da shari'a ma ta so ka riƙa yi ma ɗan'uwanka uwanka addu'a shi yasa manzo Allah ta salma a hadisi sahihi ya ce idan ɗayan ku yi ma uwansa addu'a idan da a ahadukum li akhihi bi khairi wakkala Allah malakan ɗayan ku idan yi ma uwansa addu'a sai Allah ya wakilta wani mala'iki idan wannan ɗan uwan ya addu'a sai mala'ikan nan ya ce walaka misluhu kai ma kana da kwatankwacin irin wannan addu'ar da kama dan uwanka ka ce Allah ta'ala yi mishi kaza na alkhairi shi kuma mala'ikan sai ce walaka kai ma Allah ya maka sau da haka malamai suka ce wannan hadisin na nuna mana mustahabbancin yi ma juna addu'a yana da kyau ka riƙe ma ɗan uwanka addu'a sannan daga cikin fikin hadisin hadisin na nuna mana yanci a cinikayya yanci a cinikayya ba a tilasta mutum ya sai da abinsa dole ba a tilasta mutum ya sai da abinsa dole sai dai a babi na abin da ake ce masa musawama al-musawamatul hukumiyya gwamnati tana son ta mallaki wani fili kila ana son a gina masallaci ko ana son a gina makaranta ko ana son a gina asibiti ko kuma ya bi titi za a gina to malamai suka ce ba laifi ya halatta malaman fiqhu suka ce gwamnati ta tilasta ma mutum ko ya ki ko ya so ya sai da wannan filin nasa ita kuma gwamnati sai ta kimanta wannan filin nasa a biya shi da adalci a yi masa biya na adalci a kyautata masa wajen biya Eh? gidanka ya bi ta bayan ta abin nan ta tsallaken dogo yake nan sai gwamnati ce za ta yi wani abu a wajen sai aka karɓi filinka fuloti ɗaya ne dama cikakken fuloti shi kenan sai gwamnati ta baka gida a GRA ah, kaga shi kenan ko ba maka daidai ba ko kaga dama sai ka saida <laughs> in ba za ka zauna ba ka zama mai kuɗi ko ba zai yi tsada ba yawwa to daga cikin fikin akwai wannan domin manzan sama ya ce ma jabir bi'nihi jabir ya ce la sannan daga cikin fikin hadisin sahabbai sukan fahimci cewa annal awamiran nabawiyyata takhtalif umarnin da manzala ta sama ke badawa yana samun sa akwai bambance-bambance nan ba manzala ta sama ya amuruhu bi amrin tashri'iyyin bane ba manzon sama yana umurtarsa da wani abu na shari'a ba ne a'a wani abu ne na sarransa ya ce bi ni hijabiyu ya ce la kuma ka malamin ka zai iya ce maka siyar min da ka za kai ma ka ce a amma kai ya ce baka bashi ka ce ba za ka bashi in kyauta ne ko amma ya ce siyar min kaga malam na da kuɗi ce sannan hadisin ya ce hadisin daga cikin fikihunsa ya halatta ka sai abu a wajen mutum kuma ka bashi kyauta ya halatta ka sai abu a wajen mutum kuma ka bashi kyauta domin gashi nan manzo Allah sallama ya sai eh, raƙumin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma sannan kuma ya mayar masa da kudin sa ya mayar masa da raqumin sa gabaki daya mun gane to wannan na daga ciki sannan wannan na nuna mana karamcin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sifa ta karamci yana da sifa ta karamci in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai maka haka ya sai abu a wajenka kuma ya baka kyauta gabaki daya sifar manzo Allah ta sama ta karamci shi shi yasa hatta zaki idan annabi sama zai bada da yawa yake badawa ta isnatay ashrata uqiyatan wa nishan manzo sama yake badawa manzo Allah ta sana na bada uqiya goma sha biyu kun san barira an yanka mata kuɗi uqiya tara ko to manzo sama idan zai yi aure yana ba matansa sadakin ukiya sha biyu nisabin zakka su shida dubu ɗari takwas dubu ɗari takwas dubu ɗari takwas har so shida haka manzon sa ne yake ba da sadaki amma shi idan zai aurar da 'ya'yansa sai ya ba da mai sauki sai ce a ba da sauki amma shi in zai ba da yana ba da yawa wa ataitum ihdahunna qintaran haka manzon sama yake fassara yake yake aiwatar da wannan ayar sai ya bada da yawa amma shi idan shi za a ba idan shi zai aurar to sai ya karɓi sadaki dan kaɗan ka duba sadakin na na Fatima radiyallahu ta'ala anha sai na arbe da kuɗi hatta abin da za a yi walima sai da ya kiwata shi kuma aka yi rashin sa'a abin ya girma kuma aka zo aka sha giya aka yanka shi hankalin sai na ali ya tashi to kaga duk wannan akwai to wannan babban sannan hadisin yana nuna mana jawazu a في البيع halascin sa sharaɗi idan za a yi kasu za a yi ciniki za ka sai abu ka sa sharaɗi zan sai wannan abun amma kaza shi yasa da za a ce hukumomin da suke kula da ingancin kayayyaki su tabbatar da ana tsara ka'ida ta garanti in ka sai abu garantin da ake ba da ya zama na gaske ne ka sai waya a ce an baka garantin wata biyu da sharuɗa ga yadda za ka yi aiki da shi ko yadda za ka yi aiki da ita wayar ka sai firish ka sai mota ka sai babur ka sai keke da sauran abubuwa wanda za a iya ba da garanti a kansu duk musulunci ya yi da waɗannan to wannan wasu daga cikin fiqhun wannan hadisi ke hadisi na gaba kuma na ƙarshe a wannan babun an abi hurairah radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجسوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها wannan hadisin kwatankwacin shi ya gabata a baya riwayar sagiruna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn sakhar yace na ha rasulullahi sallallahu an yabi a hadirul libadi annabi sallallahu ya hana dan binni ya zama dillalin dan kauye riwaya ibn abbas ya fassara yace ai la yakunu lahu simsara ba zai zama masa dillali ba ya kyale shi ya sai da kayansa shi ya san wahalar da ya sha shi ya san irin noman da ya idan amfanin gona ne ya zo da shi idan ciwo idan dabba ce ya zo da ita eh, shi ya san irin ciwon da zai yi kada wani ya zo ya kame ma ba kauye kaya ya ce shi zai siyan masa ya kane kane ya cutar da shi kuma ya cutar da masu siya kada ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kyale shi ya zo ya sai da kayan shi da kansa yana da hankali shi yana da wayanta irin nasa to daga ya san yadda ya kiwo ya san yadda ya noma ya san yadda ya saro kayansa in saki ne ya san yadda ya taka kayansa to daga dan me za a ce a shiga tsakani a cutar da shi a tauye masa hakkinsa kuma a sa kayansa su zama ba za su yi daraja ba kada a yi haka wala tanajashu sannan kakkui cinikin annajshu annajshu shine cinikin zige mun yi bayani kansa shine tarwidu sil tarwidu sil'a tagwidu tagwidu sil'ati min ar-rajul al-akhar wani yana gefe ba siyan kaya zai yi ba ɗan kore ne shi dan kamashi ya zo ya ta ziga kayan da za a saida domin mai siya ya ɗauku ya rudu ya ɗauka cewa tabbas waɗannan kayan masu kyau ne kuma an masa arha sai ya siya bayan tafiyarsa shi kuma ɗan kamasho sai a ɗauko abin shi a bashi sakamakon wannan zigen da ya yi shi ne ne da suke yin sa a jahiliya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hana kuma har yanzu akwai wannan a cikin al'ummar mu har yanzu suna yi akwai yan jige su aikin su kawai shine su zo su ziga su kwarzanta kayan siya domin idan an yi ciniki an samu gwaggwabar riba su kuma a ɗibo nasu a basu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan domin burin da ake illar da ta hana ita ce akwai at-tagrir ko al-khida'u a ciki akwai yaudara abin da ake so shine a kwashe kafan mai siya to musulunci kuma ya hana wannan wala yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi sannan kada ɗayanku ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa al'imamu malik rahimahullahu ta'ala a cikin almuwatta ya fassara ya ce wa dalika idza tarakana al-bai'u wal mushtari wa taqaraba wannan ana nufin idan mai siya da mai saidawa sun kusa ne sun kusa su haɗe wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza nawa za ka siyar min da wannan wayar ko nawa kake sai da wannan wayar a'a dubu biyar dubu biyar siyar min da ita dubu uku da ɗari biyar mana ai ya yi ƙoƙari ko ko bai yi ba Sai ya kwabo albarka ya yi ƙoƙari dubu uku da ɗari biyar abin dubu biyar aka sa masa farashi a ba zan ta wuce haka malam ka ƙara dai wani abu suka yi ta yi suka yi ta yi ya ce to ya siyar masa ya ce to na siya ni ba zan ƙara ko sisi ba in ka bari haka to shi kenan ko baka bari ba ni zan yi gaba dubu hudu da ɗari biyu ya ɗan yi haka sai wani kawai sai zai ce na siya dubu hudu da ɗari biyar kaga ya fi shi da nawa ya fi shi da ɗari uku ko an hana haka an hana haka kun ga an samu ne an samu attarakun an samu attaqaru tarakana wa taqaraba albayi'an bayyani da mai siya da mai saidawa sun kusa su haɗe sai kuma ga wani shi kuma ya zo ya ɓata ruwa ko kuma ya shigo ciki yana fataccala ruwa to manzala ta sama ya hana haka daidai yake da wala yakhtub ba'dukum wala yakhtub ala khitbati sannan kada ɗayan ku ya shiga neman auren wani kamar yanzu misali a ce an yi baiko amma sa rana an yanke masa sadaki an ci an yanke masa sadaki naira dubu hamsin ya je yana ta ɗan shirye-shirye shi ila ya samu dubu talatin ba sai kawai sai wani ya shigo ina shigowa dama shi kasan da eh, ya kyautar nan fa da ake ba tana da tasiri manzon sama ya ce ta hadu ta habu kan kana neman aure ka kaɗan infaki da ka zama makeke ka ce ya kai kana gwada ta ne kaga ko tana maka so na gaskiya ko ba ta maka a kyauta na ƙara so manzon sama ya faɗi to daga sai wani ya shigo ya zo ya yi abin da kai baka yi ba to kada wancan din ya shigo a irin wannan matsayin an riga an wuce matsayin da ya kamata ya shigo ha an sa rana ha an yanke masa sadaki kuma kai sai ka shigo an hana wannan amma ba a sa rana ba ba a yanke sadaki ba babu laifi mutum goma mutum ashirin shi tarayya shi ta kairan neman aure kuma babu aibi a ciki akwai riwaya da ake ruwaitowa amma Allahu alamu bi sihhatiha an ce wata rana sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wasu mutane guda uku suka zo wajen wajensa suka ce ya je wajen wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu mai nema musu aure a cikin mutum ukun nan har da ɗansa Abdullahi Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yace wannan wannan riwaya ce mashhura a cikin littafan da suke bayani akan neman aure amma Allahu alam bi sihhatir riwaya shikenan sayyidina Umar da ya tafi ya je wajen baban wannan yarinya ya ce to an turo ni mutum uku suka turo ni da wane da wane da wane ɗana abdullahi sun ce kowannen su ya ce in ka ba shi izini yana neman yarka da aure ya ce sannan kuma ni ne na hudu akwai wannan riwaya kun sha jin ta aiki da baba ya kira yarinya aka tambaye ta ce abdullahi take so shine saurayi shi ke nan sai na umar ya zai musu bayani kuma ya ce haɗe ni nima na shiga ciki haɗe shi aka yi takara to amma mu muna da wata ɗabi'a wadda ba daidai ba ce in aka ce an yi takarar neman aure da wani an ka da wani shi ke nan sai ya ɗauga ba. ba daidai ba ne wannan tunanin tauraruwar hamada ce tauraruwar hamada ce ita a bar neman ka ba yadda za ka yi ka zo ka ce kai dole sai kai ba haka ba ne daga in ka nemi aure baka samu ba ko wani ya fitar da kai ya ka da kai a takarar ba wani abin aibi in dan wanka ne ma musulmi kana da hali kawai sai ka ce wane tun da mun yi takarar nan ba ban sama ba to na ɗauke maka akwati shi nan kun yi takarar neman aure yanzu ya zama sirikinka in wannan zuciya ya kamata a ce muna da tarbiyya muna mu irin wannan tarbiyyar shi nan to gashi kai ka ɗauke mishi ma akwati ya zai ganka idan adawa ce ma kuka yi Qur'an ya ce idfa billati hiya ahsan fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun alim Qur'ani ne idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗa mummunan aiki ka kawo kyakkyawa fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun sai wanda akwai gaba tsakaninku da shi sai ya dawo ka annahu waliyyun hali sai ya zama kamar wani majibincin al'amarinka kuma na kusa kusa masoyi shi ne sai ka ce ya zama sirikinka shi ne wani so daga manzalla ta sama ya hana bai'ul akhi ala bai'i akhihi sannan khidbatul akhi ala khidbati akhihi kada wani ya je wani yana neman aure an yi nisa an riga an kai ga matsaya sai kawai shi kuma ya shigo kada ya yi bai halatta ba haramun ne a musulunci in ya aikata haka ya saba ma Allah sannan wannan baya cikin lawazimul ukhuwa ya rusa yana cikin khawarimul ukhuwa yana cikin abin da ke rusa yan uwantaka wanda kama haka zai iya wuya ya manta da kai a rayuwa ba zai manta da kai ba to da ka masa abin da ba daidai ba mun gane wannan kun san kun san an taba to sai a tura ma mutum neman aure wani an ce ya je sai a ce ta juya a ce shi ake so kun san haka ko kuma ba hannun shi a ciki wani sai ta gaba da kai kuma tura ka ya je ya ce ka je ka neman masa aure ana zuwa zai ce ai da kai ake yi ma haka ta shafa ruwa ba yin wanda ake zuwa da aboki da aboki su je ba abokin ya fi iya sa kaya ko kuma ya fi iya surutu shi ta juya shi aka tura ma ya je neman auren ta ka ta da shi ake yi to kaga da yin wannan abubuwa ne darussa ne a rayuwa suna ne ya kamata muka kula da su wala tas'al al mar'atu talaqa ukhtiha kada mace ta nemi a saki ɗan uwarta bi tukfi masu ina iha domin ta baran mata da abin da ke cikin ƙwaryarta ita take jin daɗi a cikin gida sai ta riƙa ziga mijin tana kawo zige da ƙarerai da kissa da kisisina irin na mata shi ke na ha'a saki yan uwarta kada ɗaya ku ce haka haramun ne ki batta da mijinta ke ma mijinki ne ita ma mijinta ne shi shi kowace da arzikin da Allah ta'ala ya mata mata abinda ba su ganewa suke jama kansu rigima kishi halitta ce ta Allah Allah ya halicci kishi maza sun fi kishi maza sun fi mata kishi amma Allah ta'ala ya sa musu su suna da nasu kuma ya kaddara kishin nan gwaji ne daga Allah jarabawa ce a gawa za ta ci sannan kishin nan ana son a juyar da shi ne da alhairi ki zama kina kishi don ki kyautata ma mijinki kishin kyautatawa ba kishin cutarwa ba irin kishin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi wata tana ɗaki ba ɗakinta ake ba shi kenan sai ta fahimci dai ranar dai akwai ɗan abin nan dai a gida ita kuma dama tana yan harkokinta shi kenan ko ma'aikaciya ce ta kwashi albashinta to shi kenan sai ta aika a siyo zabo zabi guda biyu a farfesu sai a aika da ɗakin yana can ɗakin sai a aika sai yi kwano biyu haka ake yi sai yi kwano biyu ta ce ga nata da na yan da yaya sannan kuma gana na mai gida shi nan. amma su ba za su ba shi na kawai zai su yi kai ta jin labarai marasa daɗi yanzu nan nan nake ji a rediyo wani mutumi zai yi aure mata shi ta kona mishi gidan shi an zo ta tsine mata ake ta yi kuma wai har ta yadda aka sa muryarta a gidan rediyo ana fira da ita ai wannan ba za ta bai kamata ma ce magana ba sai a neme ta a rasa shi kuma da katin shi ma ya zo da katin shi yan gidan rediyo ga gidan na ci da wuta na raba kati shi to yanzu wannan ba za a ce ai babu ba babu ina ba ja ba janyewa gashi ita kuma ta tafi ya take ta ku dira irin waɗannan abubuwan ba daidai ba ne kada wata mace ta ce a saki matan uwarta dan ta zuban mata da abin da ke cikin ƙwaryarta kowace ta ci abin da ke cikin ƙwaryarta Allah ta'ala da ya tashi halittar mu ya halitta kowa da arzikinsa abu hudu tun a ciki an rubuta bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id wannan abai dan an riga an rubuta su wani ba zai zo ya kwace ma wani arziki ba wani da zai daɗe a duniya ba za a ɗibi kwanakin wani a ƙara masa ba wanda ka ga ya mutu da wuri Allah haka ya kaddara masa ba zai daɗe a duniya ba wanda kuma Allah madaukakin wanda ka ga ya daɗe haka Allah ya kaddara zai daɗe a duniya sannan an riga an rubuta irin aikin da kowa zai yi wani zai zama malamin makaranta wani zai zama ɗan kasuwa wani zai zama ma'aikacin gwamnati a ofis wani zai zama ƙwadugo yake kowa an rubuta masa aikinsa sannan Allah ta'ala ya rubuta sakamakon kowa wuta wani zai tafi wani kuma aljanna zai tafi kada ka ba canji dan me mata mace zaki zo ki damu kanki akan irin waɗannan abubuwa kuma yin wannan darussan da suke taifa ba a denawa ba a denawa in ta gama haukar ta shike na kuma sai a auren shike nan sai ta dawo kuma ana jin kunya da kamata su kwantar da hankalinsu su fahimci cewa cewa a musu kishiya kaddarawa ce ta Allah Allah ya riga kaddara haka kuma hukunci ne na shari'a nan in suka fahimci wannan nan sannan kuma kowace arzikinta za ta ci sai su cewa ai sun gama shan wahala da mutum haka wani aka ce mishi mutum yana da riga biyu ya aure ta yanzu sai da ya ga yayi dan kara dan kareren gida shine ku ji irin waɗannan tunane-tunane na kuskure Allah subhanahu wata'ala ya shirya da mu Allah madauki sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya yi albarka a cikin rayuwar kuma za mu tsaya a nan ina da wasu maganganu ina jin guda uku magana ta farko wani ya rubuto wata takarda satin da ya wuce a ciki yake cewa mun taba yin wani alkawari cewa za mu yi sallar ga'on wankan gawa aikace ya ce ba a cika wannan alkawarin ba ina jin ku shaida ne an cika ko ba mun yi ba ila shi zai nan ko ya yi tafiya in yana nan wannan ita ce amsa bangaren takaddarsa ta farko cewa mun yi da muka ce za a yi an yi an zo an gabatar haka zo da fbb ka zo aka yi a aikaci so da kamin yi wankan gawa sai dai idan wani alkawarin ne kuma allah maɗaukakin tsaki ya sa na manta da shi ba a cika ba to shi ne wannan na farko ce sannan ɓangare na biyu na wasiƙar yana magana a kan cewa eh, yana ba da shawara a gayyato wasu masana wasu fannona idan za a yi magana kan wani abu kamar misali da aka ce za a yi magana kan wiwi to ni ma ina da wannan tunanin to amma wani zubin waɗanda za ka gayyatar ne kowa ke ce aiki ya mushi yawa sannan kuma dama ai kamar misali ita mas'ala ta wiwi ai ni ba zan zo in yi magana akan likitanci ba ne zan zo in yi magana ne a mahanga ta shari'a da ke ana buƙatar likita da zai yi bayani ya zo ya karanta ma mutane a bincikensu na likitanci irin yadda ke cutar da al'umma to kaga wannan yana buƙatar wani shiri na daban su likitocin sai an samo su sai su zo a darasin da ke da munasaba a wannan sai a basu bangare na biyu ke bangare na uku ya magana akan 'yan shi'a da irin abubuwan da suke aiwatarwa tabbas abubuwan da 'yan shi'a suke aiwatarwa a ƙasan nan muna fatan sabo gwamnati gayi nan ta zo ta kalli abin da yake faru. kuma sakaci da yin waɗannan abubuwan sun suke jawo yanzu dai ga abin da ƙasar yemen take ciki nan yau kasar yemen ta fada hannu in shi'a a matsayin ƙungiya su suke rike da kasar saudiya ta gayyaci ƙasashe sun kai goma a yaƙi amma har yanzu an kasa kwato tun da iran tana goyon bayan su sannan kuma da ƙasashen kafarai na duniya domin duka wannan abubuwan na shiri amma tabbas babu mai hankalin da zai kalli abin da ke faruwa a dariyar nan ya ce wai ana akwai alkhairi a cikin wannan abu ko an yi shiru ba a yi magana ba wallahi shirin ba zai zama alkhairi dole a dau mataki akan waɗannan abubuwan a kan hanyoyin da za a bi a hana wannan abun fitina ce babba a ce mutane su rika zara makamai suna yawo layi layi a cikin mutane suna ma mutane kashegi. cewa in ka isa kai kaza haka ne ko ba su faɗi ba abinda suke yi kenan kuma an yi gum kowa ya shigo, suna jin tsoron kila su zo su yanka shi shi ne abin da ake ji ke ma musiba ta kai musiba da irin waɗannan abubuwan suke farawa sai a kyale malamai suna cewa kai laraba suna cewa al'asa min al'usayya in ka ga babbar sanda to daga karamar sanda take so daga cin sanda tana yar karama kafin ta zama babba ake hana ta so daga an rantsar da sababbin shugabanni su kalli wannan abin kalla su san hikimomin da suke da su da tsare-tsaren su da suke da su na tsaro wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da aka tauye ma al'umma haƙƙinsu babu yadda za a yi al'umma ta riƙe rayuwa tana kallon makami shi fitar da makami yakan sa wasu makaman su fito kamar yadda larabawa suke cewa ne ru'yatu dam tusilu dam ganin jini na jawo a zubar da wani jinin haka ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwan bai kamata ba kuma bai kamata a ce a kyale ba gwamnati bai kamata ta kyale ba yan ƙasa suna da haƙƙin a basu su zauna lafiya ba a ce kowa kai ya kan kanshi ba kuma mu ce ka su kara malamin su ba su kare su su kara malamin su amma ba ta wannan hanyar ba ba ta wannan hanyar ba so daga wannan abin nan kenan a cikin wasiƙar maganarsa ta ƙarshe yake cewa lauyoyi su shigar da ƙara to wannan lauyoyin mu musulmai suna kallon abin da ke faruwa ya rage nasu ni ba lauya ba ne wajibi ne dai al'umma ta san ciwon kanta kuma ta riƙe hangen me zai zo mata nan gaba hatta su da suke wannan abin su 'yan shi'a ba zai zama musu alkhairi ba inda sun gane da'awar tasu ma take ba za ta tafi ko ina ba domin ba ka zuwa ka ce kana kiran mutane su bi ka sannan kuma da makayi. to ga wannan ba karamin musiba ba ce ba karamin bala'i ba ne so daga gwamnati tana kallo sannan suloyi da ya ba su shawara suna kallo wannan kenan abin da ya shafi wasiƙan abu na biyu yau aka rantsar da shugaban ƙasa aka rantsar da gwamnoni muna musu fatan alkhairi muna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake su Allah maɗaukakin sarki ya musu jagoranci ya shiga gabansu kada ya basu da hikimarsu kada ya basu da dabara su kai ya basu da wayansu Allah maɗaukakin sarki ya musu jagoranci wannan alkhairi da muka gani yau Allah madaukakin sarki ya doran mana da shi Allah ka sa yadda muka yi farin ciki farin cikin nan ya dore abubuwa su ci gaba da canzawa na alkhairi a rika ganin alkhairi na karuwa abubuwan da aka sa su gaba a jawabin da shugaban kasa yau Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya masa jagoranci ya shige masa gaba don aiwatar da waɗannan abubuwa Allah maɗaukacin sarki mu kuma ya ba mu ikon haƙuri da juriya da kamun baki da ikon yi musu addu'a ta alkhairi da kuma ikon yi musu biyayya da kuma ikon mu ma mu ji mu fara gyara kanmu kafin doka ta hau kanmu wannan wajibi ne mu irin waɗannan addu'o'in sannan kuma su su ji a ransu cewa wallahi إن الرئاسة ليست تشريفا إنما هي تقليف شو قبان شبا لو كقابان تقليفي نويني نويني نويني ما قرم النوي با شيء سامع قباتات كما يدى الإمام الخطيب البغدادي يغويتو لإسنادنس أتشل تافنس الجامع لأخلاق الراوي وعذاب السامع ɗaya daga cikin magabata yana cewa inna ri'asata min samai shugabanci daga sama yake yunzilu Allahu mata sha'a fatusibu man sha'a shugabanci daga sama yake zuwa Allah ke aiko shi sai ya zo ya samu wanda Allah ya ga dama shi yasa wani zubin wanda ya so shugabancin sai Allah ya ƙiba shi sai ya ba wanda bai so ba to su magabata suna ɗaukar shugabanci a matsayin jarabawa in an ba mutum shugabanci to suna ɗaukar shi a matsayin jarabawa ne ba abun wani tagomashi ba ne ba abun minna bane ne abu ne na nauyi da aka ɗora ma mutum shi yasa wata rana wani daga cikin malamai ya shiga wajen sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu da ya shiga wajen abu sai ya ce assalamu alayka ayyuhal ajiru ce sai masa sallama ya ce ya kai wannan dan kwadugon dan fada suka ce a ayyuhal amiru dai ya kai wannan shugaban ya kuma cewa ayyuhal Aziru ya kai dan kwadugo sayyidina muawiya ce da'uhu fa innahu a'lamu bima yaqulu sai ku kyale shi ya san abin da yake faɗa shi ni dan kwadugo ne ni dan kwadugo ne Allah ya dora min aiki in yi ma al'umma aiki so daga shugaba idan ya zo aiki yake ma al'umma shi dai ma'aikaci yana bukatar a bashi abin da zai taimake shi wajen aikinsa shi sa ake bashi albashi ake bashi wasu allowances abubuwan da za su kwantar masa da hankali ya shagalta da aikinsa amma a zahiri a mahanga ta musulunci shugabanci ba abu bane na minna ba abu bane na farin ciki da in an ba mutum za a je a ta taya shi minna abu ne za a je a masa jaje sannan a masa addu'a yadda ya shiga lafiya to Allah subhanahu wata'ala ya sa ya gama lafiya yadda ya shiga shugabancin nan cikin yardar Allah to Allah ya sa ya fita a cikin yardar Allah Allah ya sa a ce ya yi abin da a ce gara da aka yi haka shi ne shugabanci so daga muna ma waɗannan zaɓaɓɓun shugabanni namu tun daga shugaban ƙasa da gwamnoni addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya kare su Allah maɗaukacin sarki ya kunsa musu hikimomi da basira da adalci da riƙon amana da gaskiya da dukkan sufofin da ake bukata su na shugabanci domin ɗauke domin sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya tsora musu namu mu ma kamar yadda muka musu addu'a mu ma muna makan mu addu'a Allah ya taimake mu ya sa mu bi su kuma mu musu addu'a ta gari wannan kenan kuma yan uwa wajibi ne tuntuna ake ta ma juna nasiha cewa kada mai gaggawa ba zai yiwu shi kenan lokaci dai shi kenan sai a ce nefa gyarau sai kawai ta gyara ba akwai aiki da yawa tsaro gyarau kawai sai ya gyaru lokaci daya a buhari bayi da mala'i bayi da aljanu wanda zai rika sa su wa akhari na muqarrani na fil asfaji ba yi da su ba yi da fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asa wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas ba yi da su ba yi da aljannin da zai rika tura su su je su rika tuwo lu'ulu'u da zubar daju da sauran yakutatu a cikin ruwa ba yi da su ba yi da waɗanda zai sa su jini bawo ba su da shi ba da shi shi ɗan adam ne kamar mu a cikin me yake so da ka yana buƙatar a ba shi lokaci da dukkan sauran shugabanni kamar gwamnan mu na jihar Kaduna Malam Nasir El Fa'i dukkanin su ba aljanu suke da su ba da za su ce to shi kenan sai mu ga komai ya gyaru lokaci ɗaya amma tabbas masu suna yi da gaske waɗanda suke yi da gaske za su yi da gaske wasu an gwada su ga nan shekara da shekaru sun ƙi sai gab da suka gafa lamma a da raka humul garab ƙalu ce ba sai na ƙara ba sai da suka ga ƙarshe ya zo sannan za su fara yin abin da ba zai amfani su ba to ba a ma wani fata irin wannan wanda ya samu dama ya amfani da damar da Allah ya bashi kafin wannan damar ta kushe kuma ce masa shugabanci dama ne na kai ma al'umma aiki ka tafi ka ba alkhairi ana yabanka ka zama kaman fir'auna fa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin kama bakat alaihim as-sama' wal-ard wa ma kanu munzirin sunan duk shugabanni Allah yake magana a kansu wanda suka samu dama Allah ya ba su dama suka ki amfani da damar su annabi Sulaimanu alaihi salam dama ya samu ta mulki yayi abin da yayi Qur'ani ya khallada sunansa aka dawwamar da sunansa ana bansa. fir'aunu dama ya samu ta mulki ya yin abin da ya cancanta yi Allah ya dawwama sunansa a cikin alqur'ani akai ta la'anarsa shine wannan so daga shugabanci dama ne kai kace da kuɗin al'umma ka yi duk abin da kake so da shi kai amfani da dukiyar nan wajen alkhairi me fi wannan daɗi ga wasu gwamnonin nan za su tafi jifansu ake yau an ce an jajjefo su gwamnoni an jefe su ba su yi alkhairi ba amma na ji gwamnan kano jiya sai da ya yaya wasu ɗalibai ɗaliban wata makaranta ta security guda dubu ɗaya da hamsin da uku cikin munna da farin ciki yana jawabi na jin daɗi su ma suna jin daɗi yana lissafa ayyukan da ya yi a shekaru hudu ya gina institute institute institute wajen ashirin da biyar da wani kuɗin ya yi ka shiga kano ta koma kamar ta ta zama kamar ba a najeriya kake ba musamman da daddare kuma magana ce ta gaskiya kina ka dama ce shugabanci mutum ya samu dama ya yi abin da zai iya yi ya bar tarihi mai kyau in ma baka yi dan Allah ba mu shiga zuciyarka ba mu dai mun ga abin da kai kai ma al'umma abin da ya cancanta kai amma a ce mutum zai tafi ana jifan shi an ce wani gwamnan 'yan sanda suka kwace shi a hannun al'umma kuma dama ya fi kowa surutu na banza in waɗannan za ka tausaya musu fama ba ka ta'ala yi musu sama wal wa ma kanu munzari da sama da ƙasa ba wanda ta musu tuka kuma Allah ya ce ba mu jinkirta musu ba lokacin na yi muka kwace mulkin shi ke sun ta surutu sun ta surutu na rashin kunya wani ya gudu duk wasu sun gudu yanzu wanda ya tafi umara ai irin sani a ce innal harama la yu'idu asiyan wala farran bidamin irin shi ne ce su dawo ka'aba ba ta ɓoye mai laifi ka yi sata ka ci kuɗin al'umma ka cutar da al'umma jihar ka ƙaramar jiha ka babbashin biliyan naira biliyan sha hudu sannan ka gudu ka ce za ka je umara Allah wasa ne ana ma Allah wasa ka cutar da al'umma sannan ka gudu ka ce za ka je umara to innal harama la yu'idu afiya ka'aba ba ta koye mai sabo wala farran bidamin haka wanda ya kashe wani ya gudu su dawo Karka Allah ya nuna mana ayoyi da yawa a ƙasar nan mai hankali ya kamata ya shiga tetayinsa waɗanda Allah ta'ala ke nufinsu da alkhairi muna fatan su tuba su fahimci yanayin yadda rayuwa take domin akwai rashin hankali a cikin ma irin abin da ake yi wannan abu na biyu ke abu na uku yau za mu rufe karatun Hadishi, ya Allah kai mu bayan sallah dalili akwai abubuwa da yawa a kaina sun mun yawa sau da ka kada a zo a samu matsala ta rashin zuwa na gara mu rufe shi a sosai ko mu ma mu miƙa sai kuma bayan sallah <laughs> a to ba sun tsaya ba sun ce su miƙa ba ne cikin a cikin dalalama to to mu ma kan mu zo ba mu zuwa to sai sai bayan sallah Allah kai mu amma gobe za mu yi tafsiri insha Allah ta'ala za mu kama suratul qiyama shikenan ita shi ma za mu rufe sai bayan sallah Allah kai mu wannan su ne jawabai guda uku da dama nake son in yi Allah shi taimake mu Allah albarka a cikin rayuwar mu Allah ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu waɗannan shugabanni muna musu addu'a mai yawa yanzu bashi ne fa akan mu bashi ne akan mu mu roki Allah ni'imomi Allah mana ni'ima yanzu dole ne mu biya ya bu shukrul mun'imi wajibi ne a gode ma wanda ya ni'ima yanzu cikin bashin mu da Allah ke bin mu babba mu kai yi ma waɗannan shugabannin addu'a kada kai tantin gidanka da kanka farin tanti sannan kuma ka ɗibo laka kana shafawa ka riƙe ɗibo kwalta kana shafawa a fentin gidanka mai kyau to yanzu shugabanni ne muka fenti muka yi Allah ya taimake mu ya kama hannunmu muka yi fenti mai kyau to kada mu rika ɗibo kwalta kuma muna zubawa sai dai mu rika gyarawa idan muka ga wani yaro ya zo ya ƙwarzano sai mu je mu samo in wannan fentin sai mu shafa ka a gane ina jin kun gane bayani na sadaka ba daidai ba ne a zo a yi ta zuwa gidan rediyo an ce ka ce a canza shirin in ma za su canza ma wannan shirin suna ne su canza mashi. amma an ce ka ce yanzu ai ta ce wannan to ba ma san ai ta ce wannan ba ma san ai ta ce wannan don ce wannan wani zubin ba kyau yanzu muna bukata abin alheri za a yi aiki za a yi idan Allah ta'ala yana nufin mutane da alkhairi sai ya ba su aiki ba zai sa su ci ta surutu ba hadisi ne amma in Allah yana son mutane da sharri to sai ya ba su surutu ya hana su aiki to kaga an ce ka ce su ma sai su dan rage ce wannan ba komai bane za su zo kawai su ta cewa a waɗannan shugabanni na mu su aiki sai dai wanda zai ce addu'a zai zo yayi ko ya ba da shawara ta gari amma waɗanda za su zo su ta cewa banza an ce ka ce shi ma sai ya ce to a yi haƙuri yanzu ba matsayin da najeriya take bukata ba ce tsakani da allah wannan ƙasa an kai ma matsayin da ciwon ta yi yawa to da haka magungunan da za ta sha suna da yawa saboda aiki ne gagarumi sosai akan waɗannan shugabanni muna musu fatan alkhairi Allah ya taimake su wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh